assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wuzi billahi samir ali min shaifanin rahim min shaifanin rahmanin rahim inna alhamdulillah na faru wa na shuru wa na sa'inuhu wa na tafiru wa na wuzi billahi min shuru da yankusina wa amalina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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا يمثل الاثنين شابكوي ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1443 wadda ta yi daidai da sha takwas ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyu allah ya sake adama wannan masallaci mai albarka da ke nan town hall cikin garin sulaja a garin sulaja jihar major nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin sura ta bakwai a jerin surorin alkur'ani daga sama ta talatin da tara a asalin saukar alkur'ani ita ce suratul ara kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta 144 yau insha Allah za mu tashi farkon a tafsirin aya ta 143 yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta ɗari da arba'in da hudu Allah ya taimake mu ya sa mu dace kawai gabanin nan akwai maganganu guda biyu da ya kamata mu tattauna su sun bayi dalilin karatun mata da muka yau da safe yar ta rubuto wasiƙa tana so a ba ta shawara akan mutane guda biyu da suka fito suna neman nemanta kowannensu a wajensa mutumin kirki kuma kowannensu ya dace a aure shi kuma kowannensu tana son To da aka take so a baka shawara ya za ta yi wajen zaɓin wanda allah subhanahu wa ta'ala zai zama shine mijin to babbar shawara ita ce addu'a abu na biyu a yi wani mataki ko ɗaukar wani mataki da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koya wa mutane idan sun samu kansu a irin waɗannan yanayi yika da yadda za su isu samu mafita ita ce sallar istihara ko da sanadan sallar istihara suna da matsala gaba ɗayansu akwai rauni a ciki amma dai karancin abin da za ka faɗa matsayin hadisin ya zamanto hadisi ne hasan saboda haka za a yi aiki da shi shawara ta biyu da manzo Allah ya bayar a irin wannan yanayi shine wanda ya samu kansa a irin wannan yanayi to yi shawara da mutane zaɓi wani mutum da ya amince da shi ya nemi shawararsa akan wannan abin sai ce ma khaba man wala nadima manista sha. wanda duk ya baiwa Allah zabi a cikin al'amarin da ya taso masa to ba zai asara ba ba zai tabe ba Allah zai zaɓa masa zaddat yace haka nan wanda ya yi shawara ba zai nadama ba fa'idar baiwa Allah zabi Allah ya fi ka sanin kanka ya fi ka sanin abin da ya dace da kai fiye da kai inda ka san kanka fiye da inda ka san abin da ya dace da kai don ka baiwa Allah zaɓi ka ce Allah na zama stranded na zama ba inda na baka zaɓi zaɓar mun to in ya zaɓar maka in har daga kai ka ba shi zaɓi to zai zaɓar maka abin da sai ka yi farin ciki da shi a rayuwarka insha Allah abin da ya sa wanda yi shawara ba zai nadama ba don wanda aka nemi shawararsa mutumin an amince da shi ne don ka nemi shawarar mutum sai ba ka riba shawara ina son iga ka fada to kai kuma allah subhanahu wa ta'ala sai fitar da saboda ka waccan mugunyar manufar tasa sai allah ya sa albarka a cikinta to da ka idan kai shawara da mutum abin da ya baka shawara din kaga cewa eh a zahiri babu cutarwa kai kai applying don Allah yadda ba za ka yi nadamar abin da kai ba ko da ko shi din ya baka shawara ne saboda ya cutar da kai to cutarwar da ya niya sai ta zama alheri gare ka da haka sai na bata waɗannan shawarwari sai da kuma saboda yanayin da ake ciki a lokacin saboda muna ta hadiya yau mun zama kamar mutum zai masallacin mutum shi ne sarkin A abu ailancin maka yau na kwamitin marayu na mata waɗannan mata allah musu albarka kuma allah yi muku albarka sai ku ce amin ba wato da suka riga cikin gudo kuɗi suka ringa tumbuɗo kuɗi tumbuɗin nan da 'ya'ya suke musu yau sun tumbuɗe mana su da kuɗi Allah ya saka musu da alheri sai na ce to yanayin ba zai bari a yi mata bayanin salatul istikhara ba amma sha Allah za a yi mata bayani ta tara a wannan karatu yan wa kamar yadda na faɗa sanadan hadisin sallar istikhara gaba ɗaya suna da matsala ba su gushewa daga rauni amma waɗansu malamai sun inganta waɗansu sanadan daga ciki amma masu tasahuli an san su da tasahuli wajen inganta sanadi su ne suka inganta irin su imamul hakim irin su ibn hibban amma duk da haka kamar yadda na faɗa in ka haɗa sanadan ba su gaza matsayin husul zamanto hasan to da haka za a yi amfani da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza hamma ahadukum bil amr falyusalli rak'atayn min ghairi al fariida in dayan ku yayi niyyar yin wani al'amari wanda yake mai muhimmanci to yayi sallar nafila raka'a biyu sallar da ba ta farilla ba in yayi sallar sai ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa anta allamul ghuyub اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك وأنت علام الغيوب وأسألك من فضلك العظيم عفوا في الثورة على وتسو سندن لي كما تنان حديثا سوني سكزو ديوا الله يسافنا غانيوا wannan yana daga dalilin da yasa ake samun malamai suke su yi magana a kai amma wadda ta fi kyau ita ce ta abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda to ta ce kawai ce sai manzo Allah su ne ce ka ce Allahumma inni astakhiruka da ilmik wa da bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim wa anta 'allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله أو قال وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وعاجله أو قال وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رد لي به يتتسيكتي يا الله إني أستخيرك بعلمك إنا باك ذاتي بإلمك معناك يمن ذاتي تكين إلمك wa astaqdiruka bi qudratik ina neman ikonka ka wajen wannan abin ka zartar min da shi da ikonka ka wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga falalarka mai girma wa anta allamul ghuyub kuma kai ne masanin abubuwan da suka faku abubuwan da ba a sani ba sai ka ce allahumma ya allah in kunta ta'lamu in har ka san anna hadha al'amra wannan al'amarin khairun li alkhairi ne gare ni fi dini a cikin addini na wa duniyaya da duniyata wa ajili amri da al'amari na na kusa wa ni da na nesa aw qala wa aqibatu amri ko kuma yace da karshen al'amari na to faqadurhu li Allah ka kaddara mun wannan abin wa li ka sauƙaƙa min shi sun mabarik ni fihi sannan ka sa min albarka a cikinsa wa in kunta ta'lamu in kuma ka san anna hadha al'amra wannan al'amarin sharrun li sharri ne gare ni fi dini a addini na wa duniya da duniya ta wa bati amri da karshen al'amari na aw qala ajilihi wa ajili ita farkon al'amari da karshen sa fasrifu to ka juyar da wannan abin gabira wa sirifni anhu ni ma ka juyar da ni gabiran sa wa qadur li al-khaira haythu kuma ka kaddara min al-khairi ko ina kuma ka yarda da ni da wannan alkhairin da ka zaɓa akwai wata ruwaya fa innaka ta'lamu wala a'lamu wa taqdiru wala aqdiru sai ka ce fa innaka ta'lamu kai kana sanin abin da yake daidai ko mai kyau ya Allah wala a'lamu ni ban sani ba wa taqdiru kana da iko wala aqdiru ni ban da iko to sannan sai ka faɗi cewa idan ka san wannan abin alkhairi ne gare ni to ka tabbatar min da shi zuwa ƙarshe to yaushe ya za a yi sallah wani suna cewa ka karanta fatiha da kuliya sarka farko fatiha da kulhu ka a ta biyu zan anzalallahu bi hannun sallah duk abin da ka samu ka karanta shi ke in ka karanta bakara ma ba laifi a ta biyu ka karanta ala imran kuma suna cewa sai zaka kwanta bacci ba lallai bane duk sanda ka samu dama zaka yi in ka ga dama ka yi da daddare yayin da za ka kwanta in ka ga dama ka yi da rana sannan cewa za ka ga wani abu wai za a nuna maka abincinka jiwa kawai abin da za a yi maka za a kimsa maka ne abin ko ka ci gaba da yi ko ka biya fita daga ranka in ka ci gaba ka ci gaba in ka bari sai ka bari ko kuma kamar wannan matsalar abubuwa ne guda biyu ga wannan ga wannan taro ne Allah sai zan ja mata da wanda shine fa alheri sai ta ji ta fi son wani to bangare na biyu da shawarar da aka bata shine ta nemi mutumin da ya san mutanen guda biyu wanda ita ta amince da shi wanda ya san kowanne daga cikinsu to sai ta shawarce shi gawa na gawa ne a cikin suwa kake ba ni shawara yin aura wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta gaya masa ya rasulullah ga Abu Sufyan ga Abu Jahm sun shigo sun fito nema na wa kake zaban mun a cikin su manzo Allah ya san su su biyu sai ta shi Abu Sufyan akwai dukan mata ke kuma abuja baya soke sandarsa daga kan kafadarsa mana akwai yawan tafiye-tafi wasu malamai suka ce irin harijan mazan nan ne koyaushe a cikin sha'awai. sai ce amma ki auri wani ita ki bar wani ki bar waɗannan din ki auri wani sai zaben mata wani sai ta ce na zaɓi zaɓin ka ya rasulallah sai ta auri wannan to sai ta samu wanda isan su so biyu sai ta shawarce shi gawa na gawa ne a cikin suwa kake ba ni shawara in aura idan ina da wani abu wanda ike negative a tare da su ji tsoron Allah kare boye ya gaya mata wanda ike son ka ina kokarin ya boye maka mummunan halinsa mummunan abin da bai sani ba musamman lokacin aure mu maza mu muka fi su ma matan suna yi amma maza sun fi to in kai da aka nemi shawara ka kasan akwai wata matsala to ka ji tsoron Allah ka gaya mata kuma kai mata bayani insha Allah tunda ta zo neman maslaha ne Allah zai haska mata abin da yake maslaha ne kuma ta fahimta kuma abin ya zama mata alheri kai ma ya zama maka alheri an fahimta to wannan shine wato abinda abu na farko da ya kamata mu tattauna gabanin fara karatu abu na biyan wa masu albarka wasiƙo sun yi yawa musamman a wurin karatuttukan mata a kan cewa a yi wa iyaye nasiha idan 'ya'yansu sun samu mijin aure su yi musu aure kana cewa da talaka ne ko a ce sai an yi karatu ko abin da ya kama da haka yanwa masu albarka waɗannan wasiƙon da suke rubutowa su to wasiƙa ce zuwa gare ku ba gare mu ba suna yi muku da sako ne duk abin da ka sani na aure suna sane da shi suna yi maka alfarma don kada ka ɗauki zunubi wanda ba kai ka more zunubin ba idan mutum ya zina ai zai more daɗin zinar in ya ɗau zunubi ai ba laifi to amma wanda shi ba shi yi zinar ba kuma ya ɗauki nauyin zunubi kaga da matsala to sanarwa da suke cewa ai muku nasiha in sun samu mazan aure ku yi musu aure saƙo ne suke biya muku duk zunubin da suka aikata yana kanku kuma abinda manzo Allah ya faɗa ke wanda duk ibar matarsa yarsa ta kai mahiyar ta al'ada a gidansa bai mata aure ba duk abin da ta aikata yana kan duk abin da ta aikata yana kan to ko kuma yaya mata ku ji tsoron Allah kar ku ji an faɗi wannan magana ku je kuna lalata kuna ba daidai ba ku ci gaba da rike kawunan darajar mace ita ce al'aurar in kika sake kika banzatar da kanki to an cuce ki an yi miki tsakiyar da ba ruwa tsakiyar da har abada ba za ki samu maganin ta ba za ka ku samu mutum da ta duk ta yi zina musamman gabanin ta yi aure in ta zo ta aure wannan abin ina nan ina cin ta a ranta har abada za ta mutu da bakin cikin wannan abin da ka kar ku yarda amma ko iyaye ku ji tsoron Allah ƴaƴanku suna buƙatar aure kuna hana su yi da dalilin mai neman su ba shi da abin duniya eh gaskiya ne ɗayan bai iya ba ta ci bai iya ba ta sha bai iya ba ta sutura bai iya ba ta wurin zama bai iya ba ta lafiya kara aura mata ita sai zama ta a gidansu har Allah ya kawo wanda zai aure ta amma wanda zai iya wannan kar a ce abincin safe sai an ci da ƙwai. na rana sai an ci da kifi na dare sai an ci da nama kar a ce sai an ringa samun irin balance diet ko irin abincin da take samu a gidansu ba duk mace ce take auren miji a tashin farko take cin irin abin da take ci a gidan mijinta a yanzu ba da yawa haka ne sai an fara rayuwar nan an sha wahala sannan Allah ya kawo daɗi daga baya to ku yarda da wannan daɗin da Allah zai kawo iyalanku bayan wannan yanayin sai ku huta akwai wani mutum ni na san shi ya samu kuɗi kuɗi na fitar hankali sai izo ko wani ya zo neman yarsa shi ba ɗan kowa ba ne sai matarsa ta ce ɗan waye shi da zai zai na neman ya gida kaza kaza kaza kaza shi wannan mijin shi yake ga mace ce a wanda ki ji tsoron Allah yace lokacin da na aure ki a gidan aro muka zauna yace kuma ana ruwa ba ma bacci gefe muke koma sai an gama mu sharta ruwan mu kwanta sai an gama ruwan su sharta ruwan sannan su kwanta yace yau dan Allah ya mana wannan sai mu ce ba za mu ba wani dan talaka yar mu ba ita ba mu yi wa kanmu adalci ba ya faɗi gaskiya ko bai faɗi gaskiya ga inda suka fara yanzu ga inda suka kai kuma irin wannan yanzu aka taimaka ka san wani ko ma ka san wasu to haka ya kamata ka ringa lura da rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ina arzarta wanda ya aure ina nufin kame kansa gabarin karna Allah zai arzuta shi haka manzo Allah so sallallahu alaihi wasallam Allah yayi alƙawari ya lamun cewa mutumin da ya aure dan ya kare kansa daga zina shi kuma zai arzuta shi da wala to ku suna buƙatar aure mazan su da mata in ba so kuke a rage muku ƴaƴan shegu ba ku ringa ba su dama suna aure kuma ne muku rantsuwa da Allah in ne muku rantsuwa da Allah in ne muku rantsuwa da Allah sau nawa wallahi tallahi billahi bugu da ƙari kenan ko karatu baya hana aure ko aure bai hana karatu kuma duk manufar da ta sa kuke sawa 'ya'yan sai sun yi karatu sai Allah ya ga dama sannan ta yi amfani yau ɗin na jiya kenan yau da safen nan na gani akwai wata 'yar uwata ta aiko min da hoton wata mu ta gama digirinta a medicine ran da aka ba su certificate ta dawo gida ta mutu ta mutu yanzu an binne ta ba ta tafi da certificate yanzu certificate ɗin wa zai gaji certificate zaman da aka yi shekara biyar ana medicine attachment shekara guda shekara shida idan da ta yi aure yaya nawa za ta haifa Allah kaɗai ya sani yawan eh, Allah ya taimake ta mama sai ta dozu sai ta bibi ba ta haihuwa shi da shekara dozu ta mutu ta bar aya dozu to wai fa duk abin da ya sa kuke ta sai sun yi karatun nan wai dan saboda rayuwa ba a sani ba wai ba a san gawar fari ba kar in mutu mata da yaya kafin ka aura masa yar ka kashe shi iman kan yi aure ta ka kashe shi kana da garantin yar za ta haihu a batta da yaya mijin zai mutu ya batta kai kawai ka yanke yarka sai ta gaji mijinta sai mijinta ya mutu kuma ba ka yi mata fatan alheri yanzu duk mutane ne da suke mutuwa suke barin 'ya'ya uwayensu suke yawo da su suna gararan ba akan titi mu ba mu da marayin da aka mutu aka ban mana to suna yawo ne kuma mutum nawa ya mutu ya bar 'ya'ya marayu da zuciya ba sa barar to amma kai ba ka wa 'yarka fatan alheri ta auri mijin da in ma mutuwa in ya bata ya mutu ya bata da abin da ba su ta yi bara ba a sai ka ɗauki mataki kawai automatic ka kashe ɗan ita kuma yarka yato mata wahala wannan wani irin tunani ne wani irin tunani ne wannan don allah wahalar gida ta ya mace ce ta waye ta namiji ce to zai ka ce ta yi karatu don in mijinta ya mutu ya bar mata ya ka ɗauki nauyinsu ka dora mata wahala ko ka dora mata ba da aka bayan Allah mu shiga take takaddun nan da suke yawa suna isar muku da saƙo ne da aka ku shirya duk abin da ya faru kar wanda ya zargi wani ya zargi kan Allah kuma ya datar da mu Allah ya sa ƴaƴanmu da ƙannanmu da ƴan uwanmu su ci gaba da iya tsare kawo ne. mazansu da matansu Allah ya sa su yi haƙuri har a kai yin gabar yin aure mu kuma Allah ya sa mu samu da blocking mu gyara irin waɗannan ɗabi'u da ta'adu to Allah ya gane da mu ya dora ma kan daidai na'am to Allah kuma yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين بارك الله فيك to ala ramma ka san kwakwalwa akwai ta da ajiya musamman kwakwalwar ƙur'ani ya tuna shi jiya da ya karanta wannan aya ya musa in istafaitu ka ala nasu bi risalati wa bi kalami gaskiya ne ka karanta amma mu kuma muna rike mun fassara ayar da take gabanin ka ne mun fassara ka ba saboda haka mun wadatu da karatun ji Allah ya saka maka da alheri yace kala ya Musa Allah yace ya Musa in nasfaituka ala nas lalle ni na zabe ka akan mutane bi risalati da na wa bi kalami da maganata fa khud ma ataituka bi quwwa da haka riƙe abin da muka baka da ƙarfi wa kun mina shakirin kuma ka kasance daga cikin masu yawan godiya ga Allah jiya mun ji annabi Musa ya neme ga Allah Allah yake ba za ka iya gani ba amma dutse dutse in ya iya tabbata in ce to za ka gani ka duba kansa za ka gani ko da ubangiji e kuranye wani abu daidai da kan allura tsakanin haskensa da dutsen sai dutsen ya rugurgu shi kuma annabi Musa kai fatali da shi can gefe ya fadi ya suma da ya farko sai aka daina subhanaka sabtu tsarki ya tabbata gare ka na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin kuma ne ne farkon masu imani cewa ido a duniya ba zai iya ganin ba. a duniya ba idan da iya ganin Allah kamar yadda muka ji ayar Qur'ani ko ayar Qur'ani a jiya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zancen magabata to amma a lahira za a ga Allah a lahira in Allah ya kai mu za a ga Allah kuma wanda ya ce ba za a ga Allah lahira ba to shi bai ganin ai kun gane to kuma rashin ganin Allah da an je kiyama ana ta da mutum ga Allah yana duba bai gan shi ba to fa ya kasa matsala ta farko Allah ya sa kuna ganewa a lahira za a ga Allah subhanahu wata'ala kamar inda ya faɗa sura ta 80 suratu abasa ita wujuhu yawma idhin wujuhu يومئذ ناظرة نعم إلى ربها ناظرة التي وجوه يومئذ ناظرة wasu fuskoki a wannan yinin suna cikin ni'ima da ka gansu za ka ga cike suke da ni'ima da walwala da annashuwa saboda ni ila rabbiha nazira suna kallon fuskar ubangiji da yau ubangiji ya zo filin tashin alkiyama duk mumini zai gani amma wanda ba mumini ba to bai gani shi Allah ya kawai to da ka alahira za a ga Allah wannan ita ce aqidatu ahli sunna wal jamaa musulmin kwarai sun yadda a duniya ba a ganin Allah amma alahira mumine za su gan shi Allah ka sanya mu cikin masu ganin karin kiyama to shine Allah sai yake da Musa in istafaituka ala nas na zabe ka a cikin mutane ko akan mutane mutanen waɗanne na zamanin sa. da wannan alif da lam din ta ahad ce ai nasu zamanik mutanen zamaninka ba ka mutane ba gaba daya amma zo da haka kuma ina cikin waɗanda suke zaɓaɓɓu akan mutane gaba daya Allah subhanahu wata'ala a cikin halittunsa ya zaɓi waɗansu mutane guda shida ya ɗaukaka su akan kowa su ma kuma tsakanin su ya ɗaukaka wannan akan wannan wannan akan wannan wannan akan wannan wannan akan wannan har akai kan wanda ya fi kowa ɗaukaka sai ya zama to shine shugaban ɗaukakakkun kenan sai shugabanci har waɗanda ba ɗaukakakkun ba waɗannan mutane guda shida da ne annabi adam da annabi nuh alaihi salam da annabi ibrahim alaihi salam da annabi musa alaihi salam da annabi isa alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam shi annabi adam Allah ya zabe shi zama uban mutane gaba daya duk wani abu duk wata wani da ya samu kansa a matsayin mutum to shine asalin sa wannan zabi ne na Allah annabi nuhu alaihi salam Allah ya zabe shi da fifiko ta yadda ya zabe shi ya zama shine manzo na farko da ya aiko ya fara tsayar da tauhidi bayan shirka kamar yadda muka ji a wannan sura walakad arsalna nuha ala ramai haƙuri sai annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam allah ya zaɓe shi sai da tun da ya aiko shi to bai take aiko wani annabi ba daga zuriyarsa ba kuma duk wani annabi da aka daga zuriyarsa aka yi sai annabi musa alaihi salam shi kuma allah ya zaɓe shi ya yi magana da shi baki da baki magana da shi baki da baki wasu malamai suna cewa ba wai sau ɗaya yi magana da allah ba shi duk sanda ya ga damar yin magana da allah yana yin magana da allah ne kawai duk sanda ya ga damar yin magana da allah zai magana da allah magana mafi inganci ba haka ba amma dai ya yi magana da allah kamar yadda za mu zo mu ji mun ji a baya kuma za mu zo mu sake to sannan annabi isa alaihi salam shi kuma allah ya zaɓe shi ta yadda ya halitta shi da uwa babu uba sannan kuma yake ruhun minhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama ko kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kalmar sa ce da ya jefa zuwa ga maryam kuma ruhi ne daga wajen allah to sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kai masa ɗungurungun duk abin da aka baiwa waɗancan ɗin shi kuma sai aka haɗe aka bai ba dan yana uban kowa da kowa ba amma sai da ya zama uban kowa alaran ma ka duba cikin alkur'ani sura ta 33 ta ahzab aya ta 5 Allah yake annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim na'am wa azwajuhum أمهاتهم بارك الله فيك الله يسأل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم annabi shi ya fi cancanta da mummune fiye da karan kawunansu ma'anar wannan maganar da za a zo a baka zaɓi a matsayinka na mumini ga manzan Allah ga ka za a kashe ɗaya daga cikin ku za a kashe sai ka a kashe ni sai ce a kashe ni a yasu rai rai ne kowane rai ai kai an haɗa ran manzan Allah da ranka kai ranka rai ne ai kai ranka da an haɗa da manzan Allah ai ba rai bane ran manzan Allah shine rai saboda ka kai dama an dai zancen mutuwa ne aka ce ga manzan Allah ga ka kai ne gawa kawai ka zama mushi an fahimta to dan haka sai Allah yake wa azwajuhu ummahatuhum matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam uwaye ne ga muminai don haka ce matar ka babar wane ce to kai ma ka zama babansa an fahimta to ka ga yanzu manzan Allah ya samu wannan abin nan amma kuma shi ba uban kowa bane dan kar wani ne na cewa annabi babansa ne alarama matsa gaba a cikin surar da Allah ya ce ma kana muhammadin aba abin da الله نعم ولكن رسول الله وخاتم النبي بارك الله فيك الله يكتب ما كان محمد Muhammadu bai kasance uban ɗaya daga cikinku ba, bai haifi kowa ba, mazaje sai aka min rijalikum saboda lokacin da ayar ta sauka ina da 'ya'ya mata. An fahimta? to kaga an ce shi ba uban kowa ba ne to yanzu nasabar su fatima za ta samu matsala ke sai aka ce min rijalikum daga mazajenku a sai akwai yayin mata suna nan kuma Allah ya sani manzo Allah su sallam zai bar duniya ya bar fatima da cikin yayansa guda bakwai ita kadai ce ta rayu a bayansa duk sun mutu gabaninsa to kagan aka bar wannan ayar musamman waɗannan matsiyatan 'yan shiya da suke zagin na na'isha ko kuma nawafis afuwan ba 'yan shiya ba nawafi waɗanda su kuma suke adawa da ahalin baiti kaga sun samu dama su ce eh, eh, fadiman ma ba yar manzo Allah mai to da aka fi Allah yake ne rijalikun daga mazajen ku a maza manzo Allah bai haifi kowa ba wanda in zuwan za a bayansa to kuma me yasa ya faɗa haka saboda zairu dan harisa bawansa ya mutu ya bar afi kuma manzo Allah ya yi masa tabanni ya mai da shi ɗansa kafin a ɓata wannan dangantaka. to da an bar wannan dangantaka bi ya bar afi to manzo Allah zai zama to ina da magaji na namiji kenan a bayansa kuma babu to da ke cikin jami'in daga mazajen walakin rasulallah sai dai shi manza Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne wa khataman nabiyyi kuma cikamakin annabawa daga shi an rufe kofar annabka duk wani annabi to na bogi ne a bayansa kuma yace za a yi annabawan ƙarya guda talatin a bayana e guda talatin da wanda zai zai ta shi annabi ne kai tsaye da wanda ma sai dai zai faɗa a kaikaice ja'ani bi halmalak maktubun fi ala sahifatin nur haka suka ce ku? wai wannan mala'ikan da yake kawo annabta sai ya zo min da wannan salatin a rubuce akan takarda haske haka suka faɗa a cikin jawahirul ma'ani wai salatul fati wai mala'ikan nan a ja'ani bi halmalak almalak alif da lafi ta'arifi wanne ne almalak fil ne wanda warqatu bin nawfal da na na khadija muka ji bayani shekaran jiya ta ɗauki manzo Allah ta je da shi wajen waraka lokacin da ya fara karɓar wahayi sai ce wallahi wannan mala'ikan ne da yake zo wa annabi Musa shine izo maka mala'ikan da Allah yake aikowa zuwa ga annabawa da wahayi shine mala'ikan Jibril an fahimta to sai ce al-malak alif da lam din ina nufin mala'ika Jibril shi ya kawo masa wannan kuma duk wanda Allah ya aiko mala'ika jibril ya aiko mala'ika jibril zuwa gare shi da sako na wani wahayi to annabi ne to kaga bai fito ya ce annabi bane kaga yanzu ya bar mutane da rigima kuma tsiyar an hana mutane su karatu ba dan yanzu da Allah ya nufa ana karatun ba sai su ki yarda ya ka faɗa ce ya ce shi annabi ne bai ce shi annabi bane da baki baki da baki amma ya faɗa da a kaikaici saniyan ya fito ya faɗa jikinsa zai gaya masa shi ya sa ya ji tsoro yake faɗa kuma ba ga shi ba yanzu abin da yake faruwa ai wajen wajensa ya mafi annabin to Allah ya ce manzo Allah khatamun nabiyyin shi kamashin annaba ne babu annabi a bayansa kuma ya ce babu annabi a bayana bi khotimar risala da ni aka cika manzanci babu annabi ba manzo a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo sai dai ya isar da sakon da aka aiko shi da shi kun fahimta to manzan Allah sai to ina gaban su gaba daya yace ana sayyidu walad adam ne ne ne shugaban duk wani dan adam in dai dan adam ne to ina gaban kuma dalilin sa sallallahu alaihi wasallam mu kansa al'ummar mu nahnu al-ummatul al'umma na 70 da akai a duniya da sun gabace mu mu ne tukwan na 70 jiman za Allah sallallahu bai da nahnu awwaluhum al-qiyama tare cewa kuma ran kiyama mu ne da farko da aka yi an je kiyama sai an fara wannan al'ummar hisabi ta shiga aljanna tsakanin alkowace al'umma kuma mafiya yawan 'yan aljanna duk wannan alfarma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane guda shida Allah ya fifita su akan kowa da aka da aka ce in nistafaituka alan nasi aka kawalib da lam ta ahad ai mutanen zamanin sa Allah ya fifita shi akan su an gane sai ce bi risalati lafazin risala din ya kawo su jami risalat saƙonni sai malamai suka ce risalat ɗin mazmun ɗin aka kalla amma in ba haka ba ana nufin risala ne a cikin wannan surar mun wuce annabi saleh ita uballi kuma risalata rabbi maimakon risalati kun sai ce risalata ai mun yi bayani da muka yi tafsirin to wannan risala din an kalli gunjarin abin ne amma da inda annaban da aka ce risala kamar annabi nuhu kamar annabi hudu kamar annabi shu'ai da aka ce risala ta rabbi aka kawa cikin Jami, to shi kuma ana duba kun abin da aka aiko su da shi na shari'o'i duk abin da suka kawo sako ne daga Allah an fahimta to da haka anan ana ko dai ana nufin risala saƙon asalin manzancin ko kuma ana nufin a'a saƙonnin da ya zo da su a yi kaza a bar kaza kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne wannan Allah yake so baya son waɗannan abubuwan da ake sa da su shari'o'i to shi ne ma'anar risala an fahimta an gane to sannan ce wa bi da magana ta mun yi magana kan wannan cewa wasu malamai suna ganin dukkan da iga dama ina magana da Allah amma a'a ina neman appointment ne da Allah sai Allah ya ba dama Qur'ani ina cin wuri biyu ko uku ya nasanta cewa annabi Musa ya magana da Allah wannan da yace rabbi arini anzur ilayk da kuma wanda zamu zo da yaje ga taki ganawa da Allah ya yi magana da Allah sai ‘yan uwansa da ya taho da su banu Isra'il da ya ce wa tsara Musa ƙaumahu a haƙuri a kalamu an gane da ya taho da su su ma sun ji zancen Allah daga nan ne sai suka ce Musa yake na kana so mai imani da Allah nan eh kana so mai imani da kai ce eh suka ce to Allah nan da muka ji maganar mu ganshi ido da ido kirke in ba haka ba imani babu sai mun ganshi to daga nan abin da ya faru ya faru kamar yadda za mu zo mu ji na'am to Allah ya ce ta'asrifu haka wa katabna lahu fil alwahi to bayan ya farfado sai muka rubuta masa a cikin alluna da aka bashi min kulli shay'in mau'izatan wa'azi daga kowanne abu wa tafsilan li kulli shay da kuma bayanin kowanne abu filla filla ga kaza ga kaza ga kaza Allah yake fa bi quwwa da haka karbi rike abin da muka baka da karfi wa amur ya yahudu bi ahsaniha ka umarci mutananka su yi riko da mafi kyawun abin da yake ciki wannan lafazin bi ahsaniha malamai suka ce laysa bi babiha ba ina cikin babinta bane ba ba ba ba ahsan tafdil bane a'a Allah yana umartan mutane ne su yi riko da shari'a gaba daya ai kun gane ko to da aka sai suka ce bi ahsaniha nan ana nufin bi husniha wato shari'an nan da aka zo muku da ita shari'a ce mai kyau da aka kuyi riko da ita wasu malamai suka ce a wannan ina cikin babu tafdil ina cikin babin sa ma'ana da shari'ar Allah da shari'ar wani Allah wace ce tafi kyau ta Allah to kenan su yi riko da ahsaniha mafi kyawun shari'o'i ita ce shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala an gane saurikum darul fasikin Allah ya ce da sannu zan nuna muku gidan fasikai mabarnata 'yan tawaye waɗanda suke yin fasikanci ga biran umarnin Allah abin da ake cewa al fusq shine al-khuruj wato al-khuruj an ta'a mutum a da shi eh, iki ya yi tawaye to wani shi ake tare shi fasikanci to shi fasikanci iri biyu akwai fasikancin da ake za ka kira shi da alkhurus shi ne fito na fito mutum ya tawaye kamar a ƙasa akwai tawaye khurus mai suna alfisk shi ne mutum Allah ya ce kar yi kaza kuma ya yi ko Allah ya ce yi kaza ya yi ya yi fasikanci kenan to sannan su sunan fasikanci abu ne mai faɗi da yawa yana iya ɗaukar yin saɓan Allah da aikata alfasha ko munkari ko abin da ba haka ba ina ɗaukar fasikanci ina ɗaukar yin ɗa'a ga Allah ba ta hanyar da Allah yake a yi ba Allah yake a yi sallar raka raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku isha raka'a hudu asuba raka'a biyu sai wani zai ce shi yana da karfi takwas takwas zai ringa inda aka ce a hudu inda aka ce a biyu hudu zai yi inda aka ce uku shida zai yi saboda yana da karfi sanan abin da ya da'a ce amma fasikanci saboda ne ba haka Allah yake ayi ba asalin abin da yi sallah sallah abu ne mai kyau abata mai kyau kuma da kyau mai kyau ce bal da imaduddin to amma da yi ta haka inda yayi haka Allah yake ayi to ku ne a bangaren da'a kun fahimta annabi ya ba da labari sallah a sallah ranar kiyama za a zo a ce ina masu yin tasbihi bayan sallah da tahmidi da takbiri duk waɗanda suka yi najara sai sai sai su sai su galadansu wani mutum shi kuma ya yi ba ni shari'a ba shi da aka ce subhanallah ai kun ga hadisan haka suka zo akwai wanda ya zo goma goma akwai wanda ya zo sha ɗaya akwai wanda ya zo ashirin da biyar biyar wanda ya fewa shi ne talatin da uku uku bayan kowace sallah a fahimta akwai hadisin da ya zo ma da uku uku bayan kowace sallah to in suka je za a ba su ladansu shi sai ga ana ta ba da lada shi ba a ba shi ba sai ce ni ba a bani ba sai a ce a kai kayi tasbihi ne sai ce kwarai kuwa ta ai ba naka anan to Allah yana mantuwa ne sai aka yi naka baro nasa sai yi bayani da kansa ya bara ya ce su waɗannan ba daga mai uku sai mai goma sai mai sha ɗaya sai mai ashirin da biyar sai mai talatin da uku ni fa ɗari ɗari nake yi subhanallah ɗari alhamdulillah ɗari Allahu akbar dari wanda aka ce a cika la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ta zama darin wancan 33 uku ita ma dari nake yi ka ce yana sai kadin da ka samu matsala ga inda aka ce kai ka je kai naka tsari saboda ka baka da lada a wurin Allah an fahimta to kaga wannan fasikanci ya ina a bangaren biyayya bangaren da'a a takaice shi sunan alfisk ina da faɗi da yawa asalinsa kamar gyada aya cikin ƙwanso take ka kama ta ka fasa ai za ka fitar da abin da yake cikinta to wani ka gan ya tashi fasawa ina fasa daidai da daidai wani ya tashi karfin da yake dannawa ƙwayar ciki masu ya rugurguje ta ana yi ko ba yi yanzu aka kai ma ka taɓa yi ni dai na taɓa yi don janna sai da kwayar gyadar ma sai da ne sai da ta jijiki to wannan shine asalin alfis ko kuma ka yi shuka lokacin da take fasowa din nan shi ma na ta da shi fisk an gane ku wato fasowar wani abu ya fito to da haka waɗannan wato ko sun haɗa ma'anoni na kalmar alfisk na Allah ya سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نعم التي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق زنجو يردع waɗanda suke girman kai a cikin ƙasa ba da haƙƙi ba ga budan fahimtar ayoyi na an gane ku wayi rau kulla ayatin la yu'minu biha kuma duk ayar da za a nuna musu don su imani ba za su imani da ita ba wayi rau sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila kuma in sun ga tafarkin shari'a ba za su rike shi tafarki ba wayi yarau gayyi amma in sun ga tafarkin bata ya takhuduhu sabila sai su rike shi tafarki ma'ana shi za su bi zalika bi annam kadzabu bi ayatina me yasa suka samu kansu a haka saboda sun kasance sun karyata da ayoyinmu wa kanu haga filin sun kasance gafalallu gabaran ayoyin ana ta buɗa musu ku buɗe idan ku ku ga manzan Allah suna ta mun ganshi tuntun kini ko suna ta ba su san su gani an gane ku nan Allah ina faɗar wani abu ne yace zai juyar da ayoyinsa ga biran masu yin girman kai a ban sai ta ji haƙ ba da haƙi ba shin wani yana da haƙi da zai yi girman kai a ban kamar Allah ne ne magana kan shirka sai sai da gairul sultan ba da hujja ba shin akwai wani da za a yi shirka da shi da hujja to malamai suka ce sirrin da ike ciki Shi ne ɗan adam da yake yin girman kai ba dalilin da zai sa yi girman kai babu shi babu dalilin da zai sa ɗan adam ya girman kai saboda ne babu dalili to kaga zai farkonsa ƙasa ce shi ƙasar nan baya taka ƙasa ko yanzu abin da kake takawa mai darajarsa kun fahimta to kun ga matakin farko kenan to kuma shi ɗan adam inda kowa ma daga ƙasar aka halicce shi to yana da wata 'yar daraja daraja don in ƙasa ta taba kama sai kawon ke ban dai ba kwata mace ko ta najasa amma abin da aka halicci ɗan adam da shi bayan ƙasa to ya fi ƙasar kuma ƙasƙanci shi ne maniyi ka ga in ya fita daga cikinka sai ka yi wanka in ya taɓa tufafinka sai ka wanke in baka wanke ba in ya bushe dole ko sallah za ka yi dole sai ka kankare wurin kamar yadda na Aisha ta faɗa kuntu aghsiluhu min sawbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ahukkuhu bi zufri in kana yabisa tace ina wanke maniyi daga tufar manzo Allah sallallahu alaihi sallam ma kenan ina ruwansa tace in ya bushe kuma ina sa ɗan yatsa nan kankare shi sannan ya fita ya sallah da tufafi to yanzu wanda aka halice shi daga wannan abin da in ya taba jiki kazanta ake ji kai ne baka fitar da shi amma kana jin kazanta ne haka ne ko ba haka bane kai ka fitar da maniyin amma kana jin kazanta ne to wannan maniyin kuma kai ka sani daga naka ne da na matarka da su aka hada ka halice aka halice danka da kuka yi ba haka ne ko ba haka bane kai kake jin abin kazanta to kuma yanzu inda ka ga wannan an yi danka kai ma haka aka yi ka haka ne ko ba haka bane tunda dai ba kai ne adamu na farko ba kuma ke ba ke ce hawa'u ta farko ba to dukkaninmu daga mani aka yi da haka usman dan Afan. in ya ga mutum yana tafe yana takama ina toro ko yana abin da sai ci ajiya a ta takabbaru alallah a ta tajabbaru alallah yanzu nan allah kake wa kafa ba ka masa takama allah kake wa girman kai shi kake nuna kai ka isa kai wata tsiya ce kai wa qad kharajta min madaril bawl marratayn bayan ka fita ta magangarar fitsari sau biyu marratan min sulbi abik wa marratan min batni ummik karan farko ka fito daga mahaifa tsatsan mahaifinka ta fitsari mafitsararsa ka shiga mahaifar mahaifiyarka sannan karo na biyu ka fito ta mafitsarar mahaifiyarka ka zo duniya Ka yanzu wanda ya fito ta mafitsara asalin sa fitsara wacce takama zai yi Shi ne ma'anan ya takabbaru na fil da gairin haka don an baka kuɗi dan an baka ilimi dan an baka mulki dan an baka matsayi dan an baka wata daraja ka gode wa Allah da yi masa da'a ka gode wa Allah da ƙanƙan da kai ga 'yan uwanka bayan Allah ya ishe ka Allah ya ɗaukaka ka a kansu ba sai ka ƙara da yi musu girman kai ba amma in ba ka ji bari ba to ba za ka ƙi jin hoho ba ko? aina ba ku misali ranar yanzu irin mutanen da suka zo waje suna son a girmama su a miki, to ya ka samu wuri mutum miliyan ɗaya sai suka zo guri sai mutum dubu dari tara da ɗari tara da tasa'in da tara suka tashi suka girmama shi ko suka girmama su guda ɗaya ne kunga da ne ke bako ta ya wakilci fasantar a cikin fasantar zuwa ba ba shi kaga is beyond percentage ba zirikan da za a kai kafin a kai kansa suna da yawa to wallahi duk waɗannan dubu ɗari tara da ɗari tara da tasa'in da tara da suka miƙe suka girmama shi aikin banza suka yi a wajen shi ne girman kai abin da yake so in samu girmamawa 100% ɗari cikin ɗari kuma bai wa Allah ne abin da ya kamata abin da za ka ringa aunawa da shi kenan Allah ya halitta bayansa duk halittar nan Allah ya yi ta duk abin da halitta take takama shi ya ba su ita amma kuma an yi masa ɗa ɗari bisa ɗari an yi masa ɗa ɗari bisa ɗari to sai kai da ganin mutane kawai kai sai ka ce kana neman su yi maka ɗa a ɗari bisa ɗari ba zai yiwu ba to da ka ka gode wa Allah a abin da ya baka shine na ice da gairil hak. wato ba dalilin da zai sa dan adam ya wani girman kai babu shi an gane ku to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai in nuna mana wata hanya da in muka bi ta za ta sa mu samu ƙarin girma a wurin Allah ita ma a ahadun lillah illa a Allah ba wanda ya kankan da kai ga Allah face sai Allah ya ɗaukaka shi kuma ka ringa addu'a ina daga cikin addu'a salaf Allahumma ij'alni fi 'ayni sabira wa fi a'yunin nasi kabira Allah a ido na ka nuna min ni ba kowa bane amma ka sa ni zama mai kima mai daraja idan mutane to in ka zama mai kima da daraja a wajen mutane sannan ne kake jin daɗin daraja da kake da ita amma idan ka ce kai ne baka isa ba isar da kanka ka shiga uku ka lalace wani ma bibiya yake ina za ka je don kawai zai wulakanta ka iman ba yi wa Allah haka yan wa masu albarka mu zamanto masu kankan da kai ga Allah to kuma na jin zamanin ka tsaya ko wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw na fassara zalika bi annahum kadhabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin to ai dama mun danyi warwara ne na abin nan to da fata Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai to kuma anan zamu kwana insha Allah idan Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan din inda muka tsaya da fatan abin da muka faɗa ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya kai mana Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai نعم ناجا ماذا عن بني ناجا زي ما قال نعم الحمد لله الله يبقى بالدار بارك الله فيك بني با الله يعيكو دا سرنا أتنهو نعم ما آه، مالا بلا بلا بلا نعم ما شاء الله بارك الله فيك رأيو الله يبقى بالدار الله يبقى بالدار الله يبقى يا أيها الذين آمنوا masha Allah masha Allah barakallahu fikum to Allah ya saka da alheri mun ce zamu ba da update insha Allah ana na ana ta hada bayanai a yau a taro da aka yi na mata mata sun yunkuri sun yi hoɓasa kware da gaske sun tara kuɗi jimilla naira dubu ɗari biyu da goma sha uku ina jin da 370 da 230 barakallahu fikum to kuma akwai wanda suka ce sun tura ta account to ba mu samu bayanin account din ba har yanzu to Allah ya saka da alheri Allah ya albarka kuma ga atamfofi da shaddodi ina jin atamfa ta kai kusan bandar 20 akwai shadda shadda su ma dai suna da yawa nan aka zo aka yi ta abin nan su eh, da kuma wasu ɗinkakkun kaya har da irin materials din nan da kuma ƙananan yara da takalma to maza muna da da jiran ku eh, eh, har da 'yan kunnaye an kawo da hijabai ma duk sun tara nan suka tara da laguda ko kyankyan guda to wani abu da na son faɗakarwa a kansa kaddamarwa fa aka yi ba wai daina aka yi ba ba an yi an gama ba ne an fahimta ko an kaddamar ne haka za mu ta yi da izinin Allah kuma na yi magana ɗazu a wajen karatun mata zan samu dama kuma in Allah ya yi maganar wannan abin da in Allah ya dama tsawon shekara za a ringa yi wannan shiri kuma daga bisani ma a zuwa daina nema a wurin kowa kowa shi zai je kai da kansa saboda ya ga abin da yake faru Allah ya dace da mu ya dora ma daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmi abubuwan ah. farko a matan hmm. eh kwarai kuwa wallahi mafi tsoka wallahi kudin gudunmawa dubu ɗari cash wata baiwar Allah ita ce ta bada gabanin afar gabanin ma mu zo ta ce to tana da wani abin nan za ta ɗan bar gurin amma ga gudunmawar ta naira dubu ɗari to wannan Allah ya saka da alheri Allah yawaita irinsu a cikin al'umma in ana samun irin waɗannan to insha Allah al'umma za ta fita daga cikin kanguna da yawa da take ciki barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim wa subhanaka نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته